السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله ما تفسيك أنت يكون قوي فلاكي تسلم وكيان أليس أمين محمد صلى الله عليه وسلم shi da sahabbansa da iyalansa da mulai waɗanda suke fara'ar zuwa ranar tashin kiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu kasance da Allah yi mana barka da sake saduwa a wannan rana ta litinin ashirin da shida ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wacce dace da sha bakwai da watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu Allah maɗaukakin sarki ya tattara a haɗuwanmu a wannan masallaci albarka birjin bilal kina rabah da dinan jihar garin shaɗi jihar nasarawa cikin ke ƙoƙarin sanin ma'anonin kayan alƙur'ani mai girma a yau muna roƙon allah maɗaukakin sarki da agaza mana ba mu ikon wajen abin da yake daidai da fahimta daidai da kuma sanya shi a cikin aiki. Gaskiya ke karatu cikin suratu suratu Ishaq. Yau za mu tashi a sabuwar sura سورة الضحى سورة الضحى أما كاشن المشكلة كراتي في سورة من القولي kan mutum tambaya ɗaya ko biyu a kan hadisan da karantawa kuma yau ne muka ce mu wannan tambaya shirya amsa shiryawa shirya amsa a shirya amsa ko a ce hujja ce a yi tambayin ko a wura a gwada ku har ga ƙarshe ruhi ne wanda bai zo mai zuwa mu da wanda ba bai zuwa wanda ya zo shi muke tambaya ta farko ina so a kaɗa mu a da dai hadisan da muka muka karanta kusan hadisai guda uku kasan rayan rawaito wani sahabi ne kuma darasin guda uku kika dama ta ɗauko na farko ki kada da na sha ɗaya ki kada da ya zama biyo shi na cikin hadisan da muka karanta kawai guda uku ƙwararwa yau wani sahabi kuma wani darasi ne hadisin shi karantarwa. Na'am. ba sanawa na na isha wani ya ci. Shi ga murya. kamata su faɗa sai faɗa mata wayar wasu hadisi Ahmad ibn Hanbal ɗaya na biyu eh tana zagi dinsu sosai ba shi kadai ba yana tashi ran kafin iyalansa kwari da na biyu na na na'am har na Aisha zuwa kuma shi daga gaske ne annabi sallallahu yana yin guda uku da kowace wata a ya faɗo ne yana a ce eh. eh, yana yi na mawuki albarka a yanzu ta wani aiki ne na musamman ta aiki ne na musamman da amsa irin tambayar farko wannan hadisai guda hudu za a ba samu guda hudu wani sahabi ne wa ya rawaito kuma menene hashin ne ke karshewa Nam. Nam. inda na ce inda na ce kawai karanta mun abin da ke hadisan dan cewa ya rawaito da gurin tsani ba ba ta suna da yawa amma ba shi tarfa a kiyaye hadisai gudu am da ke jamun ba am na'am Anas bin Malik na'am eh, in an ga wata a yi arziki in ba gani ba a cika ta abu da wuce na ƙarfin bauta shirka shi ne a yi na anas wani ne kama da shi wanda ba na anas ba amma ba su Na'am. Ya kura. Na'am. To jarawa. Na'am. Aisha. Na'am. Rabbi Allah anha. Na'am. Kul Allah. Abdullahi dan Umar. Eh. Yana yi tikafi. Tam. Aha. za a iya kawo masa da wannan duka bayanin mu ne ba hadisi duka wannan sarki ne da muka yi na hadisi ana eh. Eh. eh, a

saura ɗa Ya kamata mu gobe ba.

za mu shiga karatu in an tashi za a ba da littafi tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam daga haihuwa zuwa yakin badar abin kun alakanta dokin ne ga wanda ya amsa tambaya ku haka muka ce ina ba da haka ce za a raba ba kowa ita ce inda littafi ya zai shiga ciki ba kenan ne amma ya ɗauka zai rinka ma wasu kyauta don su san ka yadda siya ba amsa zai ya ba shi ba zai kuɗi Allah ya sa mu za shiga suratul duha insha Allah kamar yadda muka saba halin zai karanta sai a a amsa ku na'am ya shirya ku ya shirya amsa karatu to malam bismillah na'am zo ku fara

Sura, suran suran jina suran su abusha suran su sura sura ce wace ce ke matiyya sura ce wace ce ke matiyya ce ce ce surata yake cika yau jirgin ruwa da yake cika ita sura ta irin yin surorin alkur'ani ne suratul duha tana da ayoyi guda goma sha ɗaya ayoyi guda na goma sha ɗaya manya-manyan sakonnin da abubuwan da suratul ta take karantarwa abu na farko surar ta bude ne da kadar da girman alaka da ke tsakanin Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. kuma ta nuna mana Allah madaukakin shi baya kushi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah maɗaukaci sarki baya barin su kai azansa wannan yake nuna girman alaƙa da ke tsakanin Allah da manzon Allah wanda duk wani bawa wanda ba Allah ba Allah maɗaukaci sarki yana iya yin fushi wanda ba manzon Allah ba Allah maɗaukaci sarki yana iya yin fushi abu na biyu surar dalima ta nuna mana bushara da Allah madaukakin sarki ya manzansa sallallahu alaihi wa sallam na kyaututtuka da zai yi masa kyaututtuka ba fi yawa wasu Allah maɗaukacin sarki ya riga da ya bashi wasu kuma lokacin bashin ne bai yi ba sai ba ba riga a bashi ba sa'an nan turar tunatar da annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu ni'imomi da Allah maɗaukacin ta ya masa. Tana tunatar da shi wani hali da ya tsinci kansa ta kunci a baya da kuma abin da Allah maɗaukacin ta ya masa wajen ya yaye masa wannan kuncin ko da wannan damuwan da ya shiga. Wa'annan surar a ƙarshe sai mana wasiya da wasu hanyar manyan abubuwa guda uku sai mana wasiya da kyauta sai mana wasiya da kada mu zama marowata ko rowan ilimi ko rowan dukiya sai mana wasiya da kada mu zama abokan taron rayu mu zama masu jan rayu a jiki sa'annan yi mana wasiya da mu zama to masu gode ma Allah maɗaukaci sarki bisa ni'imomi da Allah maɗaukaci sarki ya mana. Waɗannan a takaici a dunkule su ne manya-manyan sakonnin da surtu ko aiki na farko muka ce tabbatar da alaƙa da tsakanin Allah da manzon sallallahu alaihi wa sallam. Na biyu gyara da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta mai girma da za a yi masa wanda wasu an yi masa ya gani wasu kuma lokacin yin ne yi ba na uku tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu shimoji da Allah madaukakin sarki ya masa sa'annan na hudu tura ce mana wasiya da manya-manyan wasiyoyi guda uku wanda ake bukatar kowane mutum kan adam musulmi zama ya kwantu da waɗannan sifofi suratu du'a Allah madaukaki sarki ya buɗe suran shi bismillahir rahmanir rahim kamar yadda Allah madaukaki sarki ya saba domin ya yi bayanin hakan wanda baya bukatar sai mun maimaita Allah ya ce wa duha Allah ce ina rantsuwa da abduha abduha ne lokacin lokacin hanci lokacin hanci lokacin abduha lokaci ne wanda yana farawa daga lokacin da rana ta hudu daga lokacin da rana ta gudu a gabas ko lokacin da rana ta dago ana iya ganin ranar a lokacin da rana yake jajajawa lokacin da ba a ganin rana sai a gaja a gabas shi wannan ba shi bane a kuma wannan sunan shi ashuru an gane ko sunan shi ashuru lokacin da ranan ya dago kana kallo ko da bai hanci ba daga lokacin farawa lokacin duha yana ci gaba da tafiya har sai ya kai lokacin da rana ya yake tafiya wata da wuce miki goma ba ko sha biyar a za ta yi an gane ku kamar zuwa yanzu a ce zuwa sha biyu da minti talatin ko na mai kama da haka to wannan daga wannan lokacin lokacin da kuka yake fita an gane ku wannan period din shine Allah madaukaki sarki ke rantsuwa da shi na rantsuwa da abuha saboda lokaci ne shi albarka sosai lokaci ne shi daraja sosai shi kama a Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da sunan ta mana yin najira a wannan lokaci yin mutum ya samu dama irin wannan lokaci Yana bukata ya mutum ya yi na shida na shidan da mutum zai yi a wannan lokacin yana daidai da kamar mutum ya yi sadaka ne su dari uku da sittin ba ya yi sadaka naira dari uku da sittin ba a'a sadaka daban-daban daban har uku da sittin sila ya ba wancan dubu ɗari ya ba wancan dubu hamsin ya ba wancan dubu goma a ƙarƙashin sa ba ɗari uku da sittin an fahimta ko yin nafila a wannan lokacin yana shiri da haka sai dai tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ɗan adam ya waye gari kowace gaba da ke cikin ɗan adam tana da hakkin ɗan adam ya yi mata sadaka kowace gaba gaɓoɓi kuma a cikin guda ɗari uku ne da su Allah ce kowace gaba tana da hakkin mutum ya yi mata sadaka Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wasu ayyuka da in mutum ya yi to zai mai gurbin wannan sadaka ɗari uku da sittin ya yi ya shi halitta ba su ya ce mutum ya ce ba, za a ba shi ladan ya yi sadaka ya ce alhamdulillah za a ba shi ladan ya yi sadaka ya ce allahu akbar za a ba shi ladan ya yi sadaka ya ce la ilaha illallah za a ba shi ladan ya yi sadaka sai umarni da wani abu kyakkyawa daga ga wani abu Allah yana so a yi amma ga wani bawon Allah baya yi ya kwaɗaitar ta shi ya ja hankalinsa zuwa ga aikatawa Allah sallallahu ci wasallam a bashi ladan yayi sadaka yi hali daga wani abu mummuna a wani abu mara kyau shi a baya so kuma ga wani ɗan uwan shi yana aikatawa ya ja hankalinsa ya nuna masa cewa lallai yin wannan aikin kuskure ne lallai za a bashi ladan ya yi sadaka Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba ku labari labarin wani aiki guda daya wanda kun kuka aikata zai maye gurbi dukkan wannan sadaka da shi da suke tsufa aiki ta sabon su sha Allah ka ba mu labari Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu da mutum zai yi a lokacin duha yana cikin da wannan sadaka da shi da suke tsufa ya kai Muhammad sallallahu alaihi Amma wannan ke nuna mana a shi lallai wannan lokaci lokaci ne mai tsada mai daraja ko ba ka bane. A wannan lokaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayani a wani hadisi mai inganci cewa akwai al'adu da mutum yayi ko ka bashi ladan aikin kai da umara kuma cikakkiya. Allah sallallahu alaihi wa sallam ya maimaita ku uku kamatan tamatan tamatan cikakkiya cikakkiya cikakkiya mutum ya yi sallan ya yi sallar asali ya zauna a inda ya yi ya yi ta azra ya yi ta azra har sai da ranar ta hudu rana tana hudowa sai ya tashi sai na gida a a biyu dan Allah su ce ba a bashi ladan aikin hajji da umara cikakkiya cikakkiyar ladan aikin hajji da umara haka wannan Allah sallallahu alaihi wasallam lallai wannan lokaci na wata yana da daraja yana da tsada shi ya cancanta Allah maɗaukaki sarki ya rantsuwa ne. shi Allah ne wanzuka yana rantsuwa a lokacin haji yake wallaili ila tsada. Allah ce yana rantsuwa da dare idan ya rufe a lokacin da dare ya rufe Allah madaukakin sarki sai na rantsuwa da wannan lokaci shi ma lokaci ne mai mahimmanci sosai an gane ku to kamar yadda muka sha faɗa wannan duka haƙƙi ne nawa na Allah madaukakin sarki ya rantsi da duk abin da ya ga dama ya rantsi da duk abin da ya ya ga dama amma shi dan adam a matsayin kana musulmi ba ka da haƙƙi ka rantsi da kowa cirawa sai da Allah wannan hakkin Allah ne ba a rantsuwa da kowa sai Allah sa? a kiran Allah a hukuncin da Allah ya saukar wanda ke rantsi da Allah ke zo maganar da kika faɗa gaskiya ne ƙarya ne da ne ya fi miki sauƙi a kan ki rantsi da wani Allah ki Wani gaskiya Ike wallahi wallahi lahi da la da haɗi huwa sai kuma ke ƙarya ya fi sauƙi na rantsi da Allah na rantsi da annabi shi ne gaskiya to kina rantsewa da wani wanda ba Allah ba sunan shirka sunan shi ne shirka haka manzo Allah faɗa man halafa bi ghairi ilahi fa qad ashraf haka wa yake fa qad duk wanda ya rantsuwa da wani Allah to tabbas hakika yayin shirka shi kuma shirka babu zai laifi ke kai shi rantsi da Allah kuma kika yi ƙarya kin yi zulubi wanda kika yi Allah ya dama ce ya ce amma shi Allah yana da dama ya rantse da duk abin da ya ga dama dukkan su halittu sai Allah ya ce ma wada'aka rabbuka wa ma qala lallai ubangijinka ke yi kun kwana da kai ba ko ma fada kuma ubangijinka ke yi da kai ba maluma ce cewa Allah maɗaukaki sarki ya saukar da waɗannan ayoyi ne da suratul tona a lokacin da kamar da muka fada a sura ce mai cida da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ka tafi wani lokaci da ya samu rauni a kan yatsarsa wannan raunin shi ta a kwana uku ko hudu da ya kiyamun laifi ba da kuma dama inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kiyamun laifi yana makwabtaka da gidan wannan ta zo ta makiyin abu lahab yana makwabtaka da shi ke kwana uku ko hudu ke kiyamun laili ba ke matar abu lahab wanda ne shirka ummu jami ita ta zo musamman daga nan ta shirku ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta take ce masa ai na ga alaman kwana biyu shekanin ka da yake zuwa maka da surutan nan ya yi ban kwana da shi ko ma ya yi da kai ne wa oh, kai ba ma dai mun huta kwana yi mu shekara su ba an fahimta ku to wannan maganar da ta fara Allah madaukakin sarki ke ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsa cewa ma wadda'aka rabbuka ubangijinka da farko kaga ba shi dani ba ne shi maka ke ka maka sako Allah ne ubangijinka to shi Allah ma wadda'aka bai ban kwana da cewa wa ma kala kuma ba fushi yayi da kai ba ba ya yi fushi ba ne da kai an gane ku Allah maɗaukaki sarki yake ba ku amsa akan wannan magana da cewa manzon Allah Allah ke walal akhiratu khairul laka min al kuma lallai tabbas hakika lahira karshe shi shi maka alkhairi sama da farko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba shi kai ba da dukkan sauran waɗanda suke imani da Allah suka yadda da Allah suka yadda za su bi dokokin Allah to lallai lahira ya fi musu sauki lahira ya fi musu alkhairi lahira ya fi musu zaman lafiya sai da wannan gida na duniya da muke rayuwa da walal akhiratu khairul lana min al shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah shi sarki ai zaki ya bashi kafin ya ɗauki ransa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito masallaci yana tare da sahabbansa a masallaci sai ke ji musu cinna abdan min ibadi lahi ayyarahu Allah bayna dunya wal akhirah فاختار ما عند الله manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ke ce masahabbansa lallai wani ba ku kulce ku zo ku zo sai ku je ku yi ne an fahimta ko to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake su da ru'bi masirata shahri sanne ce wa uhillat li al ghanaim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an halatta masa cin ganima ganima shine dukiya da waɗanda ba musulmai ba da aka yi yaƙi tsakanin musulmai da su suka gudu suka fi. shi ne ake kira ganima an gane ko to duk al'umman da suka gabata wanda ba al'umman manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ba musu wannan kyautan ba to in suka yi yaƙi suka gama to suna tara ganiman guri ɗaya sai tsara tara ganiman guri ɗaya alaman Allah ya ƙarfi yaƙin su shine wuta ya sauko daga sama ya cinye in wuta ya sauko daga sama ya cinye to Allah ya ƙarfi yaƙin da suke kun wuta bai sauko daga sama ya cinye mutu akwai wani abu akwai alaman tambaya ne a wannan yakin su ba sa ci amma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukaki sarki sai halatta musu ya ba su dama za su iya ni za su iya za su ci wannan abu na nau ne muka fara na na uku wanne ne na farko an tsallake ko ina zama mai gurin sallah ko abu na biyu sun saura wata da abokanin gaba ke tsorata na uku an halatta masa shin ganima ok na hudu ya ce wa hudu shafa'a kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya ba shi shafa'a shafa'a al-kubra ko al-uzma shafa'a as an gane ko an sha jin wannan hadisin duk da cewa wasu suna kan hadisin suna hada da kanshi abin da zai faru a ranar alkiyama da al'umma za su ɗan neman wani annabi ne zai je ya kai kamun kafa a wajen Allah ko Allah madaukakin sarki ya misali cikin annabawa kaf da za a je gurin su wa zai iya zuwa wajen Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wa utitu الشفاعة شنجر شركة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة يشي أبو نجر الله مدوك شنسلتي يباتي shine dukkan annabawan Allah Allah madaukaki sarki yana aiko su ne zuwa ga al'umman sa su su kadai amma shi annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko shi ne zuwa ga duniya gaba daya shine rasulullah ila nasi kafa wanda na cikin kyaututtuka da Allah madaukakin sarki ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ya zuciyarsa sun ya kaya da wannan ne da wannan kyautar akwai kyaututtuka da sai an je lahira kamar maqamul mahmud wa min al na fila bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wannan maqamul mahmud din a lahira ko ba haka ba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk lokacin da kuka ji ladani yana kiran sallah ku rinka faɗin irin abin da ladani yake faɗa irin abin da ladani yake ne yake faɗa ko da suna cikin gida ne kuwa kin ji kiran sallah to ki rinka faɗin irin abin da ladan yake faɗa sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai a faɗin sana hayya ala sala da hayya ala fala to shi ne mutum zai tuɗe rika ce ne la haula wala quwwata illa billah mazalla ce illa da ya gama sai mutum yayi mun salati shi yayi mun salati sai roƙan mun wasila اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمولا الذي وعدته فذل الله عليه يروقا من وسيلة wani matsayi ne guda ɗaya tilo da Allah maɗaukacin sarki zai ba mutum ɗaya ne tilo shi a ranar tashin alfiyama. ba mu tsala ba mu shi biyu ba mutum ɗaya za a baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana fata shi ne ya zama wanda za a baki wannan manzo Allah ce to duk wanda in liman ya kira sallah sai wannan addu'an yace kuma ceto na da ikon Allah za ta tabbata a kai shi an fahimta ku kaga wala sawfa yu'tika rabbuka ba. sa'annan yana cin kyauta da Allah maɗaukashin sarki ma Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya sanya al'umman za ku fi kowace al'umma ne yawa za ku fi kowace al'umma yawa Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa cewa al'umman su suka fi kowa ya su ne na ƙarshe amma kuma su ne na farko a ranar tashin alkiyama Allah ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda saka kyaututtuka da Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da yawa kuna da yawa Allah ce ce ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alam yajidika yatiman fa'awa shin Allah madaukakin sarki bai same ka kana maraya ya baka mafaka ba wannan yana kama da suran da muka karanta jiya alam nashrah laka sadrak muka ce wannan tambayan malama suna jin shi istiqamu taqriri tambaya ce amma kuma tabbatarwa ake wana ai wajadnaka yatiman fa awaina ai mun same ka ne kana maraya sai muka baka mafaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi rayuwa ne na maraici na asali ma ya mahaifinsa ya rasu tun yana ina tun yana ciki mahaifiyarsa ta rasu tun bai daɗin mahaifiyar nasa ba so da a shekarar da ta karfo shi daga inda aka kai su tayarwa a shekarar da ta kuma ta rasu haka bai ma ne ne daɗin mahaifiyarwa. ba yayi shekara biyu a wajen kakansa kakan shi ma yake gagaru amma kuma rayuwar shi ta salwanta ha sai rayuwar shi ta fi kowane rayuwa ma daraja sai ta Allah ce alam ya dirika yatiman fa'awa ai wajannaka yatiman fa'awaina kaga wannan ni'ima ce Allah ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga in normal circumstances in aka ce mutum ce da zai da mai kula da shi ai rayuwar shi yana zama wani iri amma ko manzon Allah madaukakin sarki da kanshi ya dauki ragaman kula da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa wajadaka dhallan hada? ko muka same ka marakin shirya muka shiryar da kai maza Allah sallallahu Allah madaukakin sarki ya same shi ne cikin al'umma al'ummi kamar ya faɗa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi ko wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah ce shine wanda ya aika cikin al'ummiyu al'ummiyun waɗanda ba sa rubutu kuma ba sa karatu su ba san rubutu ba ba su san karatu ba Allah ce sai ya aiko a cikin su ya aiko musu da manzo manzon nan ya yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana karanta da su alqur'ani da sunna Allah ce wa in kanu duk da cewa sun kasance min qabrihi kafin wannan manzon ya zo fi dalalin muke suna cikin bata mabayin alam yaji wa wajada dalallan fahada a wani guri Allah madaukaki kai yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma kunta tadri ko min kitabi wala kunta tadri wala al-iman wala taqutu bi yamin idan lartaba al-mubtilun ko ba shi wannan walakin da ja'alnahu Nura na'am Allah madaukakin sarki yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kafin fa alqur'ani nan ba baka kasance ba kana san wani abu na rubutu ko na karatu ba baka sani ba baka sani ba amma Allah madaukakin sarki sai ne sai sanar da ku wajarka ballan fahada ya same ka cikin al'umma katattu waɗanda ba san menene daidai ba ba san menene kuskure ba su abin da yake daidai shine abin da ya dace da ra'ayinsu. abin da yake kuskure ne abin da ya dace da abin da ransu ne yake so an fahimta ko Allah ce fa hada sai muka shiryar mana muka shiryar da kai kuma muka shiryar da wasu sanadiyanka ke fa Allah bai ce fa hada ta ba sai ce fa hada muka shiryar mana mun shiryar da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bi wannan hanyar irin hanyar mutanen da ka taso a cikin su ba ai ba karamin ba karamin ba au karamin wahala bane ka cikin mutanen da da ya ka samu mutumin kirki sai dan sai an bincika sai an yi kwatance ake iya sanin wane mutumin kirki ka taso a irin wannan al'umma kuma ka taso babu uwa babu uba Bari ya ce su ne suka suka natsar da kai guri ɗaya suka hana ka mu'amala da irin waɗannan mutanen banzan kuma ka taso kana mutumin kirki ai ba ƙaramin aiki bane ba ne. aiki bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki sarki ya masa haka yace wa wajadaka dallan fahada yace wa wajadaka a'ilan fa aghna Allah madaukaki sarki ya same ka kana talaka fa aghna kuma sai wadatar ya wadatar da kai kuma ya wadatar da wasu sanadiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rayuwa ne ba rayuwa irin tashi na masu kuɗi ba to wane ne wa mai kuɗin da zai tashi tare da shi ba dai mahaifi ba mahaifiya ba kaka ko ba ka bane ya tashi ne a matsayin iya lafana mai kiwon dabbobi ya yi ma mutanen maka kiwon dabbobi ku ya shi na shi kenan a baki dabbobi da yi kiwo su ana biyan ladan shi kiwo har aka zo aka fara tafiya da shi kasuwanci sham ko ya fara zuwa kasuwanci yana mutane kasuwanci suna biyan shi ba wannan halin ya haɗu da na Khadija ba ba ya haɗu da ita a matsayin ne mata kasuwanci tana biyan ki bane daga amanansa da gaskiyansa ko da kuma albarkin da dukiyanta ya yi sanadiyar ne ya ci yake kula da shi daga to gaskiya bai kamata in bar wannan albarkan ya biyo ni guri ba ko ba haka ba kaga tana da wayo wayo tana da wayo ta ba wasu yake da barin shi ko dan kurma ya bata ko Mhm. da rashin sayi ake farin arha ita ce ta taya abunta ta taya abunta kaga Allah shi ya wadata shi da dukiyar nana Khadija sannan Allah ya wadata shi da dukiyar sahabbansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai tara dukiya ba iyayen sa ba su bar masa komai ba ko ba ka bane shi yasa mai nuri yaqin amma karanta islamiya ko walam yatruk lahu shay'an min al-mal mahaifinsa shi ba masa wani abu na dukiya ba sai an komai bai ba masa ba sannan mahaifin shi ma talaka ne shi ma talaka ne amma Allah maɗaukacin sarki sai wadata shi ya ba shi wadata mafi girman wadata ne wadatan zuciya ya sanya masa imani a zuciya ya sanya abin da yake da shi komai kankantansa ya yarda yana wadatuwa da shi da na isha Allah maɗaukacin sarki ya kare shi a gare ta take cewa suna iya ganin jaririn wata uku a jere ba tare da an yi tefane an dafa abinci a gidan manzan Allah ba sai dai su ci ne, menene ne? bakin dabino da bakin ruwa amma wai a tsora tukunya a wuta wai da niyan wannan tefane aka yi za a ci abinci mai ɗanɗanon magi da jikini, ta ce sai su ga wata uku a jere ba yi ba a yi wa amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba shi wadata ne zuciya baya fitowa ya ce ma sahabbai yau fa gida na ba abinci ko kun san inda zai zai ce ma sahabbai yau gida na ba abinci don na gaggila sai an rusa katangan gidan ki wajen shiga da abinci gidan ko ba haka bane amma shi ɗabi'ansa ke nan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba zuwa a matsayin shi na jagora ya ce ku haɗa sadaka ku bani in kun ji manzo Allah yana ce a da sadaka to wani dan uwa ne musulmi ba shi ba ko za a yi wani aikin addini ko za a je yaki to manzo Allah sallallahu alaihi yana tsayuwa tsayuwan daka wajen ya sa sahabbai sai sun bayar sai sun bayar amma in dai kine a in ha ka mishi ma to da yawa sai in yayi wani abu kenan ya tira abin da zai wadace shi a gidan a wannan ranar sauran sai bayar akwai bayan Allah da yawa irin wannan har a wannan zamanin yawa ko wani ɗaya daga cikin malamai a wannan ƙasa profesa mansur isa yalwa akan cewa an sai a cikin ramadan din nan farko kasar ramadan na ga wani bidiyon shi da yake ba da wani labari sai ko wani bawan allah a ƙasar saudiya yana da kuɗi sosai allah ya masa aziz yana da tarin dukiya kuma allah maɗaukacin sarki ya sanya masa zuciya irin masu son taimako ɗin kullum taimako yake wata rana ya kwanta barci cikin dare sai mafarki yi mafarki da annai muhammad sallallahu alaihi annai sallallahu sai kuke faɗa masa cewa a gari kaza a ƙauye kaza akwai wani bawan Allah yana nan a gari, sunan shi wane wane bawan Allah nan satin shi ɗaya ke nan yau yana azumi babu sahur babu ɗabar ruwa yake sha amma duk garin gaba ɗaya ba sani ba to da ka je ka taimake shi shin wannan mafarkin ka ce kare da annabi shi mutum kan gaskiya ne to da abinda annabi ya saka abu dole yake ya dace da ni da shari'a amma ka ce kayan warki da annabi ne ce kai kin ka faɗi wani abu da ya sa mu qur'ani da sunna ta mu shari'a ne shari'a ka gani eh shari'a ka gani kan gane ko ko ya baka wani abu da ba shi a shari'a ba shi a qur'ani ba shi a sunna ka ce ga sabon abu annabi ya baka wallahi shari'a ka gani ba annabi bane annabi kafin ya bar duniya sai da Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam kafin ya bar duniya sai da addinin ku kace ba bukatan kali an gane ku wannan ba Allah yake cewa ya tashi da safe ya dauki sun tsinka ya cika bayan hilar da abinci ya ɗiba kuɗi masu yawa ya kama hanyar garin yana shiga garin ya yi tambaya ya ka A ashe wannan ba Allah ma shi ne babban limamin gari ya isa garin daidai sallar magariba ya fito aka yi sallah ana ita da sallar magariba tun kafin ya turshi an limami limamin ya gaishe sha ah, wani da gari yau sai bako ne yake yi eh, bako ne ni a gari sai ce ni da masaukin ka mutum ce mamaki ce wanda aka ce mu yana azumi babu tsohon babu da baki kuma ya ga bako ya ce shi ne mai masaukin bakon ya ce rashin rabi ya ce muka tafi gida ya shiga gida ya shiga gida ya samu iyali shi ce to yau ba yau akwai wani akwai bako akwai wani abu ne shi yau ba bai kamar kullum yau ce ce bakon to shi ka same ka bako yau abin da za mu yi buɗa baki da shi ne ruwa mu sha ruwa mu ya kanzala mu jira lokacin sallan isha ya ce ya tabbata shi ce mala yake na amma sai lissafa mishi abin da kawo shi yake kuma ina tabbatar maka yau kakan ka ta yin sadaka ga kuɗi jirgin ga abinci yawa kuma tsari na zuwa wannan ba Allah ya mishi godiya yace suna fita da aka yi sallar isha ana idar wa kai ma jama'a masallaci kowa ya zauna arziki ya zo aka sauke buhunan abincin nan yake kadai abin da ya ci gida da shi gidan shine abin da za a ci a ranar da wasu gari sauran ya raba mutane kudin ma ya rabar wannan ba an ya yana kallon ikon Allah shi fara a ranar ruwa aka yi buɗa baki da shi a su, amma yanzu ga ki arziki ya zo dukiya ta zo amma yake ya rabar jagora kenan jagora ke nan, ya je zama jagora su ya yi ka shi ka manzala salafi ya ra'isul qaum qadimu ko in ka zama jagoran mutane to kai ka zama mutum jimani ba ba ba to rinka maka hidima ba sai ne ka rinka mutu ne hikima wannan ba wanda yake haka ya juyo ya dawo to ga abin da zai ce ya riga ba su kyauta na jini yake haka ya juyo ya dawo yake daɗe ba sai ji labarin wannan ban Allah yaro ya ji labarin wannan ban Allah yaro to da har yanzu ana samun irin wannan waɗanda za ka ga Allah madaukakin sarki ya mutu wadatar zuciya sun yadda da ne wanda Qur'ani yake la ya tabuhumul jahilu fa hum ya yunaqatu wanda bai sani wasu ya musu ɗaukan mawadata ne saboda kanewa da suke ba za su taɓa roƙon kowa ba ba za su taɓa yi ba suna da hanyoyin da suke bi wajen neman abin da za su ci kuma sun san cewa Allah maɗaukakin sarki ne ba bai manta da su in dan karan kanka ka gane cewa mabukata ne kake mace ko wannan karan kanka amma su ba san mai kowa an ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine na farkon yana Allah madaukakin sarki ya azzata shi a wadata ne zuciya yana da wadatar zuciya manzo Allah baya roko baya roko shi manzo Allah madaukakin sarki yake yi mana wasiya kuma yake fa amma yatima fala tafahar yake amma kaga maraya fala tafahar kada kai masa tsawa kada ka wulakanta shi kada kai masa tsawa maraya mutum ne mai daraja mai kima a wajen Allah kuma Allah maɗaukaci sarki ya wajabta mana darajar tashi Allah ya wajabta mana kimanta maraya ya wajabta mana girmama maraya Allah ke fa ammal yatima fala taqhar yasa akwai hadisi da ake karanta da malama suna bayanin cewa hadisin yana da rauni maza Allah wani yake tambayar maza Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yana da kaushin zuciya yana da saurin fushi duk abin da ka miki shi ba a ce masa kulai sai ya ce kasar alko uku shi ba ma ɗaya ba maza Allah sallallahu alaihi ka rinka shafa kan maraya Allah zai kanya ya zuciyarka Allah zai yi zai kanya zuciyarka amma dai ya kasara mai baya nufin ko ka shafa kanki ka wuce ko ba haka bane in ka shafa shi ka shafa hannun shi ko ba haka bane an gane ko yace ka ya ba kan mara a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafil mutiki ka hatin fil janna yace ce da ne kula da maraya haka muke aljanna haka manzo Allah yana wannan ya zanta wannan ya zanta za ku yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi da cikin sai muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi alƙairin gidaje a bayan kasa gidajen da suka fi kowane gida alƙairi a bayan kasa shi ne gidan da akwai marayan da ake kyautata masa to ya fi kowane gida alkhairi a bayan kasa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ce ya fi kowane gida alkhairi haka ya fi alkhairi a wajen wa kenan a wajen Allah gidan da akwai maraya ko marayan ana ne ana kyautata masa mazalla ce gidan da ya fi kowane gida sharri a wajen Allah shine gidan da akwai marayan da ake muzanta masa wanda inda dai kina so gidan ke zama ya fi kowane ta sharri a wajen Allah ya zama marayin da ke gidan su ba baya samun sakewa shi ne duk wani aikin wahala a gida gidana ne ta akwai yadda ake hauku duk wani aikin aikin da za a ji jiki wannan marayin shi zai yi amma duk wani abu kuma na jin daɗi shi ne lab shi ne lab abinci ke yare rage za a baki abinci ke yare rage za a baki kayan sawa shi ba za a ce min sababbi ba sai dai in yaran gida za su ya ba an sai mutu wani sababi sai su bashi ragowa ko ba haka bane makaranta kudin makaranta sai an gama biyan na kowa sai ya gama sintiri tsakanin makaranta da gida ana koran shi tukun za a biya naki ana haka cewa laifin shi kawai shine wai saboda baban shi yaro shine laifin baban shi yaro ya ke ma za ki mutu ki bar yayan ko ba ka bane sai ma za ka mutu ka bar yayan to irin wannan gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mafi sharrin gida a wajen Allah a bayan kasa Allah karka sa gida mu musu zama mafi sharrin gida Allah ce fa ammal yatima fala tafahar yace wa amma sa'ila fala tanhar duk wani mai tambaya kaga mai tambaya shi ma kada ka tsawata masa kada ka muzanta mai tambaya maluma suka ce tambayan nan na ilimi ne ko tambayan nan na dukiya ne mutum ya shiga hali halin da ya halatta ya yi roƙo ya halatta ya tambaya to in yayi kuma karka tsawa ta masa an mai bayanin waɗanda ya halatta su yi tambaya ku mun tawa fara mun ce mutum nawa ne am mun ce hali nawa mutum ke shiga ya halatta ya yi tambaya na guda nawa muka ci na son yawan ne su kuma tun ba aka ake jarabawa ku a san ko a jarabawa ne aka ce aka ce abu kaza guda na wuri sai baka ce guda kaza ba ko sai ka lissafa ka fadi malamin zai baka maki ne ko ya kauce ya kauce ko ka lissafa daidai ko ka lissafa daidai ka fato da ba tambayin da aka maka ba mun ce halaye halayya ne guda uku mutum hali guda uku ne in mutum na shiga a musulunci ya halatta yi ba ya halatta yi roƙo duk wani wanda ba wannan ba in ya yi roƙo manzo Allah sallallahu yana roƙon wuta ne na jahannama hali na farko mutum ya zama mataki wanda guzurinsa ya yi ko da a garinsu ya fi kowa dukiya amma a yanzu a halin da yake na matafi yana matsayin menene matalauci to ya halatta ya roƙo kuma ya halatta a baki zakka ko da in yi koma garo shi zai iya fitta zakka daga dukiya, amma yanzu a nan ya halatta yi a baki zakka an fahimta ko Mazalla Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu shine wadda yarin sai lalace an san shi yana da sana'a yana da kasuwancin da yake kwatsam sai jarabawa ya aiko ma wannan jarin na sai jarin ya lalace shi zama bai da wani hanya ko kaɗan ko babu wani abu da ya sai wannan kasuwancin Mazalla sallallahu alaihi wasallam ya halatta ya yi roƙo yadda zai iya kasun wani kasuwancin yake yana samun wannan kuma daga lokacin roƙon ya zama mai haramun a kansa haramun a kansa na uku mazalla sallah sai shi ne wadda wata musiba za ta sauko mishi daga sama shi da gona ne ya dogara da shi gonan ya lalace shekarun ya zama komai ya kone a gonar ko shago yake da tuta ta cinye shagon ko gida yake da gobara yi ya cinye ko na mai kama da haka to shi ma ya halacce roƙa gwargwadon yadda zai iya fara wani abu irin wannan yana samun wannan to kuma roƙon ya zo ne ya zama haramun a kansa daga wannan lokaci har ko ce ce kafin ka shiga rashin lafiyan tana da sana'an yi Yauwa amma yanzu ya shiga wannan halin shi zama kila sanadiyar rashin lafiyan zai samu daman ya je wancan sana ya saje da abun zuwa asibiti shi ne magana amma wanda misali dama tun farko ga aikin komai ma dan zaman banza ne yin zai shiga jarabawa to ko ya shiga wannan jarabawa ba zai roƙo ba dama sana'an ne amma ba yana da abun da yake kila ila dan kasuwa ne ila ma'aikacin gwamnati ne misali amma rashin lafiyan ya sa abun da yake samu ba zai kai a ci a gida kuma a yi magani ba dole sai an nemi guduma a waje wannan babu ne wannan ya halatta ko kuma dan kasuwa ne rashin lafiyan ya sa yanzu ya iya zuwa ne kasuwan saboda wannan rashin lafiyan na halatta a wani duka ya shiga ci aiki yana da eh eh shi dai kana da halin da za ka ɗauki da wani yankan ko ɗan uwanka ne za ka ɗauke shi ko ɗan uwanka ne karfe ne karfe roƙe shi wani lafiya ko mijin an mijin ka za ka yi ba shi dole ne ya yi na? ke shi ga dama ya baki da tsanan shi wannan ba ba na shi ta wayi za ka yi kyauta ko wani ya fi ka kudi za ka yi ba shi kyauta sadaka ne ba za ka ba wani ya fi ka dukiya ma kyauta za ka yi ba har wani ya fi ka an fahimta ko a ko ta uwanki ne in ki kina da halin da zaki to sai kan ki roƙe in kika roƙe ki ya shiga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a sahabban manzon Allah akwai wanda suka fahimci ma yadda suka fahimci hana roƙon da annabi sai ko da bulalan dokin su ne fada kasa to sun dauka haramun ne ka roƙi wanda ne ka maka sun ɗauka haramun ne ma ka rufe ni bulalan dokin ka ba? yana kan doke ya fada a ƙasa sun ɗauka wannan haramcin roƙon har da kashe wani ne ko mun bulalan doki na amin to kaga dole dole mu kiyaye to abun tambaya abun tambaya shine to ya matsayin mabarata da muke ba su tsara sadaka wannan da suke zama a bakin titi ko lokacin da kake tsammako ka je ofis ka ga su so za ka tsammako ko ba ka ba to su to su ya matsayin wannan gaban sadaka a kai da Allah ya tsarin da yawa musulunci haramun ne ka ba su irin mabarata da ake haɗuwa da su ko a kisa ko a gidan mai ko a bakin kifi, haramun ne ka ba su sadaka da abin da ce haramun ne suka ko da ayyuka ke basu ba za su karba ya ne kuma an aka daina ba su za su yi barin za su koma sana'a aiki hakin kin taimake su ne akan aikata haramun da suke yi kin fahimta ko kin taimake su ne akan aikata haramun da suke yi su abin da suke haramun ne abin da suke ci suna cin dukiyar haramun ko da Allah ya haramta wane ne na kasashe gurgu bai sana, makaho bai sana. ki je ka duna ga makafai nan masu kane cin mota me yasa zaki ba shi idan hannun shi kuwa mai sana'a tabarni wace sakan tabarni ba makafai bane kuma abin da yake sa abin da ya sa suke ci gaba shi so da muna ba yanzu misali a nasarar state makarantu nawa almakon ya gina na nakasassu kusan kowane zon ya gina guda ɗaya ko biyu amma makarantun suna ina wasu ma ba a buɗe ba so da an kiri yara makaranta so da iyayen yara sun gwammace abin da suke samu a barar da yara suke akwai wani yaro da kullum da asuba sun mai da sallah zan da shira sai gaishe a nan a wancan su wata rana tsaye da shi na sai mishi ya faɗa min ina ne gidansu za a zo za a sace a makaranta ya ce to zai magana da mamansu wace gari na haɗu da shi sai mun haka haka kwana na uku ina zuwa ce kauce jirgi na ce kai magana da shi ka faɗa wani gidanku za ka haka a makaranta ka daina wannan ban shi ce gaskiya shi ba zai iya ce da gidansu ba to da wancan ma da ya je ma mamansu magana ta mishi faɗa sai ta mishi faɗa shi ta har zai yadda wani ya ce ne zai gidansu shi da ta gwamnati abin da yake fitowa ba cikin kiki yake ce masa shi wata gida in shari'a ya haramta abu ko a bari da ke ciki ya fi alkhairin da ke ciki yawa kuma ba su bane ba su bane ake kwace su a ba su dubu talatin ku je ku sabon ma masallaci ba su bane Allah ka shirye da mu saboda in mutum ya maka tambaya wanda ya shiga wancan tsarin to shi in Qur'ani yake wa amma sa'ila fala tanha amma irin wancan da mai da bara ita ce sana'ansa sana'ansa kenan bara ke da wata sana'a ce bara shi abin da ke haramun ne ba ki ta ce mu ce to dan aikata haramun kun fahimta ko Allah ya samu dace sai Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fa hakim sai amma abin da ya shafi ni'imar ubangijinka to ka zo mai ambatawa duk neman da Allah madaukakin sarki ya maka to ka rika ambatansa ka rika gode ma Allah madaukakin sarki da shi tahaddathu bi ni'matillahi shukra ambata ni'imar Allah godiya ne ambata ni'imar da Allah ya maka godiya ne yanzu kana ambatawa da nufin godiya ba da nufin alfahari ba wanda suna ambata ni'imar da Allah ya mutu ne don su alfahari ko a to shi ya zama suna ambata ne don nufin shi gode ma Allah a kan ni'imar da an fahimta ko wannan shi ne suratu a koha Allah maɗaukakin sarki ya samu dace da kai abinda muka faɗa ne Allah ya ba mu lada a kai kuskure Allah ya shi mana Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira a kare mu daga dukkan sirri na duniya da lahira mun ja lokaci da yawa kuma ga tambayi da yawa an gwan tambayi ne har shafi su wannan take cewa salamu alaikum da fatan Allah ya kaci mu malam kamar hadisin ke magana cewa ballighu anni walau aya to malam idan mutum yana kowa 'ya'yansa karatu su kadai ya shiga cikin hadithu ya shiga mana manzo Allah sallallahu alaihi Wa Allah yake fara ya fara wa'azi ba wa anzir ashirata bal aqrabin ba kuma sai a matsayin ki na mace a matsayin ki na mace ai da masu tarbiyya suna cewa sai uwa ita ce makarantar farko ai akwai abubuwan da ƙa'ida a ƙa'ida abin da ya dace shine yaro a gida kamata iya kamar iya alifin ba'u da kamata ce yaro sai ya je makaranta kafin ya iya ba a gida ya kamata iya kamar karanta fatiha a gida ya kamata iya ba makaranta ba sallah yadda ake sallah ba makaranta ake koyarwa ba a gida ne kuma wa ake koya ma yaro mahaifiyarsa an gane ko duk waɗannan abubuwa ne da su wanda a gida ne yaro yake koya ba makarin gawa an gane ko so ka mutum ya shiga ciki kowa ne ko da mijinki ne ko zai karantar da shi ko ba ka bari in ma mijinki ne kin ga wani abu mara kyau sai a Allah ya hana Allah ya ce kaza kin shiga ballighu anni walau aya in iyayenki ne in ƴaƴanki ne in kannanki ne duka insha Allah wallahu ta'ala alim wannan take assalamu alaikum ah, malam ni ce na zo bakwanta a gidan yarinyar kanwata to ni dama na saba duk inda azumi ya rike ina tafiya sallan tahajjud amma jiya da na je masallaci sai mai gidan ya aika sai mai gidan ya aika mai gadi akan ya zo ya kira ni kin dawo wai saboda shi a gidanki ba fita salla to ni kuma sai na cewa mai gadin ba zan dawo ba saboda na riga na zo sai na idar haka kuwa aka yi sai da aka gama kafin na dawo to da na dawo sai mai gadi ya ce ba zai bude mani kofa ba saboda aika ya kira ni na kidawa yake wai mai gidan yake sai dai mu kwana a wajen to haka na kai har karfe hudu da rabi a waje kafin mai gadi ya bude to malam tambayar ita ce wannan sallolin da rage da ba zan samu damar yi ba hakin yana wuce su kenan yanzu ta haƙura ba za ta cigaba da zuwa mai kenan ba masallaci ba ce da farko duka bangarori biyu duka bangarori biyu an samu kuskure ko shiga ke tun da kin zo ba kwanta ne ya kawata ki san ya ɗabi'an mutane shi ne wannan wajibi ne da ku kuna fita masallaci Allah a'a ba ma fita to tambaya mun shige ni zan fita ya yadda ka in je in dawo ko da ai ba gidanki bane kowa yana jin da ya tsara gidanki kuma mutum baya so a ta min tsarin gidanki kuma tun da zuwa masallacin ba wajibi bane yana damar ya ce a shi kila mutane gidanki a gida suke yin ya qiyamul ba ga yayi daidai ko ba haka bane ya kamata ki wannan wannan shi kuskuren shi kuma shi ma yayi kuskure shi kwana a waje shi ma yayi kuskure kamata ya ce kafa in ya so da safe a tattauna ko ba ka bane kuma ke ma kin karin kuskure da yake a kira ki kika ce ba za ki dawo ba shi ma kuskure ne suka an yi kuskure a gyara ko a gyara amma kuma karki fushi sannan sauran sallolin sai ki a gida ki kare shi kayan ki in sauran mutane gidan za ki shi ku yi jam'i tare da su shi ku yi sallan an gane ku shi ba abin da kika iya karantawa sai fatiha da kulwallahu ki ta karanta fatiha ki karanta fatiha ki ta maimaita kullu wallahu ahad har ki iya tsayi wanda kuke ganin kin zama sai ki ruku abin ki wannan babu laifi Allah shi kake samu daɗi wallahu a'lam wannan take cewa assalamu alaikum malam ka ah, take take ce tana da saurayi har an yi mata bai ko da shi to sai kuma ba ta sai sai ta ce miki ba za ta iya zama da shi a ƙauye ba sai aka fasa auren ta samu wani ta aura to bayan auren ce ta rinka yin mafarki wai wannan da ta aura wannan da bata aura ba kenan ku ya zo ya auri ƙanwanta ok wanda ta aura sai ta ya auri ƙanwanta ya haɗa su gida ɗaya suna zama a matsayin kishiya da ita to kullum ce kai wannan mafarki kawai da kaji kawai sai ta ke to ta shika ka ta ke ta kuma sai ta daina mafarkin to malam wannan na tsauran shi shine ya mun wani abu saboda marabu da wancan ko a'a ni dai abin da zan iya cewa shi da mafarki ne daga shedan kuma in ji mafarkin kullum kina mafarkin cewa ya auri kanwanki sun zauna gida ɗa to me ta baki tunani irin na ta ummu sulaim ba ummu sulaim ita bata lokacin da bata san cewa ai haramun ne mutum ya auri shan uwa guda biyu ya haɗa su gida ɗaya ba da kanta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure kan wanda yace yanzu ke zaki so mu aure kan ah, wanda kake a kai ba wani ran sai musharaka da ni a alƙairi kamar gina na jini shi ne sake ma ba su yi wannan turanin ba a kila kila kiki kila sai zuciyarki da baki cewa kila kan ke ta ma ta kusa samun mijin aure ne kike ta mata fata kawa ba ki sai ta ce ki ba to aka ni a tunani na wannan shi kawai in zaki addu'a shi albarki shi addu'a ki na duk babban ba za ki wannan wannan mafarkin ba amma ba na tunanin wai miji shirin wanda baki aura bane ya miki ya miki wani abu an gane ku. kuma shi ko mutum ya yi maka wani abu ai ƙa'idan shi ne Allah ce wa hum zarrina bihi min ahad illa bi idnillah kar wani abu da shaytanu suka isa su yi ma mutum ce tare da wa izinin Allah madaukakin zan ne ga ya same ki to kashara ce daga Allah maɗaukacin sarki za ka a shawarce kawai ki nemi jinki ku ku yi sulhun ta in kin gama idda a ɗaura sabon aure ko dubu uku ke kawo sadaki ko a ɗaura a rushe gudu ko ba haka bane in ba ta gama idda ba kawai ko ki kira ki zai mai da ki ko ki kira ki ba wani kafa nan kin kira ki ko ki kira ki na gane na yi kuskure ko zo mu koma an gane ko ko ki ko ki aiki wata kawanki ko ba ka bane amma ban yi bana tunanin haka kai yan ta haka ba wala wannan shi ko ah, wanda take cewa ma assalamu alaikum ala ya halaka ayi bakin lalle ya halaka mana lalle ya ko wani iri ne ma wani iri ne ma ya abun sai abun da maluma suke fada a shi shine kada zama ado da yawa da zai ɗauki hankali musamman ga wuraren da za ki iya fita waje wani wanda ba muharrami ka bai zama yayi ya gani shi na abin da ake jan hankali a kai amma za a yi lalli kowane irin kula in shi sunan shi lalli ne sunan shi lalli an gane ko a irin lallin da ba muka saba samu na gargajiya ai ba shi bane na laraba ai ko ba haka bane yawwa ah wani assalamu alaikum dan Allah malam wai ba kyau mutum ya yi hutu a cikin masallaci ce eh. maluma suna suna fada a kai sosai sau da yana tutar da mutum mutane maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fada cewa shinal mala'ika da ta'azza mimma yata'azza minhu banu adam lallai mala'iku suna tutuwa da duk abin da dan adam yake tutuwa da shi zaka ba ma a masallaci wa in a cikin mutane yake abin da ya fi dacewa shine in za sai kuma cikin mutane shi fita a cikin mutane to duk abin da ya cutar da mutane yana cutar da me da mala'iku ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ku shi da cewa wani abin da yake nauyi amma kuma haka shi ne cika cewa ko maluma suna cewa ba ke zama ba a girmama masallaci ba ko ba a girmama masallaci ba zai suke cewa salamu alaikum malam yi haƙuri a ƙara nufar da mata a kan tufar da ta dace ta ce sallah da su wani lokacin wani lokaci ta ke cewa a tsaye za a ga riga ne dogo amma da zaren ta yi rukuku sai a ga kafafunta ya bayyana to haka ya kamata a rinka sa ko safa ko na mai kama da haka mun sha yin bayani cewa kafafu yana daga cikin guraren da alagama zama mace ka rushe in za ta yi sallah an gani ku guraren da kawai ya halatta musulunci ya rangwame a ce su ne tafukan hannu ce da fuska da fuska kullum muna ba da misali kusan dukanmu duk wanda ya kai shekara talatin zuwa sama ya san iya mun za su sallah cikin kwanci Zanu su ya sauka kasa ya rufe ko ba da wani ko wannan shi musulunci shi ne abinda musulunci ya karantar da mu amma mun mun waye mun muna yin cikin ko wando to ba hana yin cikin ko wando ba shi a sa ko shi zama ya rufe ya kafa gidajen rigin kafa shi ne abin da yake cewa Allah ya sa mu gyara wanda ke cewa ina hukuncin wanda yake da marayu a zuriyarsa um, kuma yana yana taimaka musu amma kuma yana korafi da korafi yana hana samun lada duk abin da mutum zai na na biyayya zuwa ga Allah kuma ya zama ya yi korafi a kan to korafi ne yana hana mutum samun ladan wannan abin ne an fahimta ko ana so in mutum zai wani abu na biyayya ya yi da sakakkiyar zuciya da yarda da cewa abin da yake nan ibada ce kuma Allah zai ne zai yi shi in yayi ma sai manta sai manta yayi an gane ko akwai wanda za su yi wani abin kirki kuma wallahi tsakani Allah su manta sun manta ma sun yi ko an tuna musu sai sun dogon nagari sannan za su tuna cewa ashe sun taɓa yin wani abu iri kaza a lokaci kaza to haka ya gabata mutum ya zama a duk lokacin da zai ma wani abu kyau amma ba zama ba za sadaka yawwa abin tambayar da na so a yi ke. tunda tunda an hana ba in ce sadaka to za a ba ku waye na farko jijinki. mijinki sai ga kowa tantanta wata rana ya ba da kudin ce fare kike za a yi ya kudinka ya fi kowanne lada ya fi kowanne lada inda namiji ne ma haka manzo Allah ya ce ba matarsa wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne kowa yana da dirhami dubu da sai ya je ya fiye da dirhami dubu ɗan a gidan shi ya yayi tefani aka fi da shi da iyalin shi sai kuma ya je ya bayar fi layi a masallaci wanne ya lada masallaci wanda ya ci a gidan shi ya lada duka dirhami dubu ɗan bai bayar a masallaci shi kuma wannan a gidan shi ne aka fi da shi a masallaci shi ya bi lada shi fahimta ko

eh wannan take cewa bari gama ce na farko mijin jigo, ko in namiji ne mutuwi matansa yanzu Allah kula ce ce duk abin da mutum ya sa a bakin matansa ana rubuta miki ladan sadaka ne ya raka yi na farko ke na biyu in ke family aiki ga wanda kika fi ko ba haka bane to su za ki ba su abu shekaran jiya mun karanta hadisin Abu Talha ko lokacin da aka sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lan birra hatta tushibu mimma tuhibun yazo Ya Allah sallallahu alaihi wasallam da gonansa wanda duk garin Madina a lokacin babu gona irin shi yace Allah ya ce mutum ba zai tafi imani ba sai ya kyauta daga abin da ya fito ya kalla wannan gona ita na fito duk duniya manzo Allah ya yi wannan kyautan sai amma ba zan karfa ba je ka ba ɗan uwanka ya je rafa ma ɗan uwanki da bakwanninsa da ɗannan mahaifinsa to su ne ake cikin wanda kika fi su a ciki an fahimta ko kalefi wani lokaci za a babu ruwa a masallaci su ya ruwa shi aika ne ba da yake wani lokaci babu mai a janayi ina kin jayin azar da lafi ba kana sallah na su kan babu ta babu mai kenan babu da mai zaki yake mai lita lita uku lita hudu ya aika wa masallaci da shi misali ko ba haka bane da wani abu makamancin wannan amma wanda ya mai da roƙo shi sana'a kenan da safe zai fita ne ya roƙo da dare koma gida kaga sana'a kenan wannan abin da yake haramun ne in ka ba ki ka taimake shi akan haramun da yake to to riyan an ce mai sadaka sai hankalin mai je wani guri ga abu kusa da kuma shi ya ci daraja ko da ko musiba ai ba manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi cewa sadaka na maganin musiba wa ai babu wanda zaka baki musiban ya zama maka magani kamar maganin da yake kusa da kai shi to kowa ne shi kaga in ka bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana da lada kana juri za baka ladan sadaka kuma za baka ladan zumunta ka uwa ne manya manya wanda kowanne in mutum ya rike yana maganin duk wani da wanda yake tare da shi an fahimta ko wannan shine abin da ya dace wallahu ta'ala na ga lokaci ya ja mako da tambaya ce gobe wa ko tsara wannan na amsa ba amsa ba sam eh eh eh eh a ah, to aiki lokacin da ka ɗauki wannan marayan na ɗauki nauyin ka a kaina shi na zama cikin iyalinka ke na aiki an gane ku sai zama ga auku guda ɗaya ne mutane suna bukata marayan yana bukata akwai wani kuma dangin ka yana bukata shi wannan shi fi da ta saboda shi yanzu yana sai shi yanzu shi fi kusa da kai da ta riga ta dauki daga manci hidiman sa akan an fahimta ko wallahu ta'ala a'lam na ai yafi ai mutum ya zama iyalinka ba sai yana tare da kai a gida ɗaya ba ba sai yana tare da kai a gida ɗaya ba na insha Allah a hakuri tambayoyin nan ke Ah, mun ce gobe za mu kulla karatu ko ke Allah ta'ala kuma kwamitinmu mu da sun ce mun sun kuriya za su ba da report cikakke kuma ya yi daidai ko da Allah ya samu dace jiya mai maganan kwamitinmu na na janaza ko an samu sunaye guda na mutum uku na'am ya fata ta haka yawa to zuwa gobe dai sunayen su zama na kai ko da mutum biyar ne ko bakwai aga ya wadatu aiko ya wadatu insha Allah Allah ya ba mu lada gaba ɗaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله